something else. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim salamu ala Rasulullah wa ala alihi wa sahabihi wa manita da bi hadihi wa samsa ka bi mai din. Amma ba a salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد الفاصل نعم نهي الأئمة عن تقليدهم da manyan malamai suka yi daga yin takalidi da su imana yin makauniyar biyayya a gare su wa amma a'immatuna rahimahumullah amma manyan malamanmu Allah ya musu rahama innama aftau bi alimi taqlidihim wato kawai sun yi fatawa ne cewa kada a liƙe musu kada a ringa takalidi zuwa gare su da kuma dawowa sun yi fatawa zuwa ga dawowa zuwa ga gaskiya لأن الوقوف على التقليد مع وجود النص باطل domin tsayuwa a kan takalidi tare da samuwar nasi fashacce ne shi kullu ra'ayi mutum ya tsayu a kan takalidi alhali ga nasi na ainihin Alƙur'ani da sunna kirikiri ga alkur'ani ga nassin sunna sai mutum ya tsaya ya liƙe ma kuskuren wani malami wannan barna ne shi na'am warruju ila alhaq khairun min at-tamada tamadi ala al-batil wato dawowa zuwa ga gaskiya khairun min at-tamadi ala al-batil ya fi alkhairi fiye da dogewa akan barna kama yuqal kamar yadda ake cewa wali annahu la ahad mahama alal qadaru mahama alal qadaru domin babu wani mutum duk yadda darajar shi ya ɗaukaka wa manzilata kuma duk yadda matsayinsa ya kai wato duk yadda matsayin mutum ya kai a wajen ilimi la yumkin an yadda'i ihadatal jami'in jami'in nusus baya yuwa yayi da awan ya kewaye dukkan nasi ko yaya ilimin ka ya kai ba zai yi ka ce ka kewaye duk wani nasi ba wa taratan qad tablughu nusus kai wani lokaci ma nasi yakan yakan kai zuwa gare shi ya famu ha ala asal murad sai dai yakan fahimci nassin akan akasin abin nufi ya fahimci nassin sabanin abin da ake nufi da nassin wataratan qad takunu an-nusus allati ahada biha mansukha wani lokaci yakan kasance nassoci wacce ya kewaye ya fahimta din ila nassin ma an shafe su an gane sai ya koma yana aiki da hadisi wanda aka shafe ya dauka hadisin na aiki kamar yadda shekul islam ibn taymiya Allah ya masa rahama ya fa'idantar da mu a littafinsa mai suna raf'ul malam an la'immatil alam wa wannan in har yayi nuni akan wani abu fa inna ma yadullu ala da'afil insan kawai yana nuni ne akan raunin mutum da kuma gajiyawan mutum daga riskan sashen abubuwa raunin mutum da gajiyawansa daga riskan sashen abubuwa wala asalu fil insan ad-da'f yau asali ga mutum rauni in ka fahimci wannan ka huta asali ga dan adam rauni Ko wani dan adam tare yake bai cika goma ba saboda haka babu wani dan adam wanda za a ce ya cika ɗari bisa ɗari a ce kwata-kwata ba shi da wani kuskure babu wannan illa man wafaqahu Allah sai wanda sai wanda Allah ya datar da shi jalla wa ala qala Allah jalla wa ala yuridu Allah an yukhaffifa ankum Allah ta'ala yana cewa Allah yana so ya sassauta muku amma an halicci mutum mai rauni kuma kaga dan adam gaba ɗanshi shi mai rauni shi shine asali an gane ha na muqala ta'ala Allah ta'ala yace la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah baya kallafa mu wata rai sai abin da take da iko kenan ya nuna akwai abin da ya fi karfin ikon dan adam kenan bi hazal itibar dan adam mai rauni ne وقال تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ya ubangiji mu kada ka kama mu idan muka manta ko muka yi kuskure tunda dan adam zai iya mantuwa ko dan adam zai iya kuskure ashe menene me rauni da shi an gane shin imamu na malik zai iya kuskure imamu na malik zai iya mantuwa imamu shafi'i fa abu hanifa ahmad ibn taymiya albani ibn baz sheikh rabi'u bin hadi al-madkhali sheikh mukbil da sauran malamai za su iya mantuwa ko ba za su iya ba za su iya kuskure ko ba za su iya ba tunda za su iya mantuwa za su iya kuskure ashe shekara suke ba su cika mai ba goma Allah Ta'ala ya ce duk wanda muka rayar da shi to za mu tauye shi ga halitta idan an raya dan adam to insha Allah in an rayar da kai za a tauye ka ga me ga halitta shin ba su da hankali za ga mutum a hankali a hankali tun yana jariri yana tasowa yana tasowa ya to saurayi ya to dattijo ya zama tsoho a hankali a hankali a hankali sai ga tsufa ya fara bayyana kaga rauni ya fara bayyana a jikinsa to banda ma wannan ko da Allah ya halicce ka mai karfi mai lafiya Allah zai toye maka wani abu in Allah ya cika ma wannan bangaren Allah kuma zai toye maka wani bangaren haka ne ko zaka mutum dogo komai ya cika sai ganshi mummuna ko ka ganshi fari amma kuma yana da wani illa ko ka gan shi gajere amma yana da basira ko ka gan shi mummuna amma yana da lafiya ko ka gan shi talaka amma yana da lafiya ko gan shi mai kuɗi amma kuma ciwo ya dame shi gashi yana da kuɗi kullum ka ji an ce yayi ingila yayi america yayi kaza amma ba lafiya wani ne bi talauci tare da lafiya kana da lafiya baka ciwo da kuma wadata amma kana cikin ciwo da jinya wanne ne fi? wani ya ce ya danganta da irin talaushe, kama aka ce to rufin asiri tare da lafiya ba da ko wadata tare da ciwo wanda rufin asiri saboda akwai wadatan ma da baka bukata akwai wadatan da baka bukatan wadata yama yawa yanzu misali ya ce ma wadata irin na dangote ai ya maka yawa mai zaka rishi shi a gani kuɗin za ka ci kuɗin ka ci ka ci ka ci ka ci ka ci kullum kana ɗiba ba abin da kuɗin wato kudin na nan ya ragu da yawa wanda ba abin da zai ma kuɗin A gane ko da ƴaƴanka da jikokinka da wanda za su ɗiba to daidai abin in kana in kana da kuɗi daidai abin da zaka kake bukata fa kana da daidai duk wani abin da kake so kana iya yi da kuɗi daidai gwargwado ga kai da lafiya wannan kuma gashi da tsananin wadata amma kullum yana ingila yana china yana kaza yana kaza yana jinya mm. an gani in ka dube mu gaba ɗaya nan babu wanda yake kammalalle zaka ce wani da Allah ya mai kaza da ya zama cikakke wani gashi nan kyakkyawa kaza amma bai da basira wani akwai basira mummuna wani kaza ba lafiya wani haka yanzu kai akwai abin da aka bukata kace da Allah zai sanya ma da ka ji daɗi ko to kowane mutum haka yake sai ga wani mutum gashi kyakkyawa amma muryar shi ba ta fita kuma ko muryar na fita amma kuma bai da basira Allah ya bashi fitan murya fasihi amma kuma da gidi ka gani kaga wannan ya nuna wa mannu amiru duk wanda muka rayar da shi to za mu tauye mishi ga halitta babu wani mutum cikakke a duniya kowaye shi wa gairu zalika min al-ayat wa eh. daga cikin hadisai kuma maganin manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mislukum kawai ni mutum ne misalin ku wajen halitta ba wajen daraja ba an sa kamata ina mantuwa kamar yadda kuke mantuwa na'am wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam da kuma maganin manzo sallallahu alaihi wasallam inna ma ana basharun mislukum kawai ni mutum ne misalin ku wala allakum taqtasimuna ilayya kuma zai iya yiwa ko kuna kai ƙara zuwa gare ni in abu ya faru sai ku kai ƙara zuwa ga kotuna na'am wala alla ba'dukum an yakuna alhan bil kuma zai iya yiwa ɗayan ku ya zama ya fi iya bayanin hujjojinsa fiye da wani kaga wanda daga cikin ku in an je kotu ya fi iya bayanin me ya faru sai ga ya fi iya bayani fiye da wani sai a ɗauka cewa shi wanda ya fi iya bayani shi ke da gaskiya sai a yi hukunci a goyi bayan shi alhali bai da gaskiya shi na nabi ya ce faman qadaitu lahu bi haqqi akhihi fa inna ma aqta'u lahu qid'atan an nar duk wanda na mai hukunci da haƙƙin dan uwansa to na yanka mai wani yanki ne na wutan jahannama ku fahimci wannan ko kaga da wannan kenan manzo Allah sallallahu alaihi ya ce mana yana mantuwa kamar yadda muke mantuwa to amma mantuwa manzo Allah ya bambanta da namu saboda shi ana kewaye shi da wahayi nan take Allah zai saukar da wahayi ya nuna masa yadda zai yi abu zai abin nan kun gane wannan ko na'am سئل العلامة عبد العزيز بن باز رحمه الله أنت بي العلامة عبد العزيز بن باز الله يمسى رحمه نعم إذا سأل شخص عن مسألة idan mutum ya yi tambaya game da wata matsala fa fi ha wato fa uftiya fiha wato idan wani mutum ya yi tambaya sai aka bashi fatawa wa ba da mudda ta bayyana lahu anna ma afta bihi gayar sai bayan tsawon lokaci sai ya bayyana gare shi cewa abin da ya fatawa da shi ba ingantacce bane to me ya kamata ya aikata wato idza su ila ya kamata ya zama wannan wawun ne a sama wannan ba na hamza ba idza su ila shakhsun an mas'ala idan an tambayi mutum game da wata mas'ala idza sai fa afta fiha sai ya bada fatawa kan wannan mas'ala din wa ba'da mudda bayan tsawon lokaci ta bayyana lahu annama afta bihi ghairu sahi sai ya bayyana gare cewa abin da ya fatawa da shi bai inganta ba to me ya kamata ya aikata na'am na'am ba a ba ba su irin allama السرور البديع بسم الله الرحمن الرحيم ومن معتقدات البهرة بهرة من الإسماعيلية daga cikin aqidun wasu ana kiransu al-buhra hmm. wato daga cikin ɗan Ismailiya daga cikin aqidan Ismailiya Shi'a Fadiniya akwai wasu ana kiransu al-buhra to daga cikin aqidun su la yuqimuna as-salah fi amma ammatul muslimin ba sa tsayar da sallah a masallatan sauran musulmi su ba za ka taba ganin sun yi sallah tare da sauran musulmi ba A gani to kenan an mun ga mutane ba sa sallah tare da sauran musulmi ya za mu ɗauke su kullum sai dai su ware daga jama'a ba sa bin mutane za mu ce wa'annan mutane suna da aƙida na bid'a shi ahlus sunna kullum yana sallah a masallatan sauran musulmi na'am na'am zahiruhum fil aqida yushbihu aqaidi sa'ir al-firq al-isma'iliyya zahirin su yan buhura a wajen aqida yana kama da aƙidun sauran ƙungiyoyin Ismailiyya al mutajila sauran ƙungiyoyin Ismailiyya masu madaidaici ra'ayi ga zahiri ba kenan ba hmm. ka duba zahirin su haka suke walakin batinuhum shay'un akhar sai dai batinin su wani abu ne daban su suna sallah yan buhura walakin salatuhum lil imam al-Ismaili sai dai sallan da suke yi fa ba suna yi ga Allah bane ba hmm. ba wai Allah suke bautawa ba suna yin sallah ne ga imam na Ismailiyya wanda yake a boye imam na Ismailiya wanda yake a ɓoye daga cikin zuri'a na at bin al-Amr bin al-Amir daga zuri'an wai at bin al-Amir nam yazhabuna ila ila Makka lil hajj kenan kaga nan mun suke kenan shirka ba suna bauta ma Allah bane suna bauta ma ainihin wato wato imamun su ne wanda yake mustu shi suke bauta ma sannan yazhabuna ila Makka lil hajj suna tafiya zuwa maka dan aikin haji kamar sauran musulmai lakin nahu sai dai suna cewa innal ka'aba hiya ramzun alil imam ta cewa ka'aba wani symbol ne na imam shi ka'aba wani alama ne na imam ba wai wajen ka'aba suke zuwa ba kuma suna zuwa ka'aba amma su tunanin su gaba daya sun doki wannan ka'aba kamar yana wakiltar imam ne kana shi'arul hashashin la haqiqa wujud to wato shi'ar taken 'yan hashashin daga cikin 'yan ismailiya suna cewa la haƙiƙa fil wujud babu wani haƙiƙa a duniya babu wani abu wanda yake haƙiƙa ba misali su abin da suke nufi babu wani abu wanda yake tabbas kamar giya yanzu mai yin shi haram ko to ba tabbas bane haramcin shi wani lokaci za a iya yin zamanin da giya haram ne a tasha zina haram ne ko haka ka sani ko to su a wajen su, babu wani abu tabbas aure na iya komawa haram sai zina ya koma halal na ba gane sata na iya komawa halal neman halal ya koma haram shine ma'ana la haqiqa fil wujud babu haqiqa a cikin duniya inji su yan hashashun wa kullu amrin mubah suka ce kowane al'amari halal ne kawai komai halal ne wasilatuhum al-iktiyal munazzam wato wasilan su shine al-iktiyal al-munazzam shine iktiyal wanda yake tsararre su wato hanyar samun nasarar da da'awa suna yin abin da kira kisan gilla suna mamayar mutane su ta kisa suna ɗauke da ɗaya suna da ɗaya idan sun ga wani mai kawo musu cikas a hankali sai su mai kisan mummuke ta inda za a rasa wanda ya kashe shi sannan kila babban malamin zai zo ma ya zo cikin gidan rediyo ko tv ya yi tur da wanda ya kisa ya ce wannan kisa ta'addanci ne musulunci baya goyon bayan shi tur da wanda suka yi wa'annan abubuwa Allah ya wadaran su amma kuma su suka yi kisan nam yaqulu al-imam al-ghazali anhum al-imam al-ghazali yayi magana game da yan yan ismailiya yan yan hashashun al-manqul anhum al-ibahat al mutallaqa yace al-mutlaqa wato yace abinda aka ciranto daga gare su shine ibaha mutlaqa su kawai suna halatta abu kai tsaye kawai komai halal ne zina shan giya caca sata duk dai abin da ka sani haram ne kawai halal ne kawai an gane kaga irin wayannan in suka zo za su saci kuɗin gwamnati kuma malam ya sa musu albarka hmm? su kwashi kuɗin gwamnati su danne wa mutane malam ya ce ya sa musu albarka ya ce dukiya ne mai tsarki an gane wa raful hijab da kuma daukewan shamaki an gane babu wani duk wani abin da zai kawo musu cikas na su ɗauke shi kawai su halatta shi wastibahatul mahzurat da kuma halatta abin da yake haram su duk wani abin da yake haram suna halatta shi wastihlaliha duk da halattawa nam wa suna kuma inkarin ash-shara'i suna inkarin shari'a sallah azumi zakka aikin haji duk dai wani abu da ka sani ne shari'a suna inkarin shi illa annahum bi ajma'ihim yunkiruna zalik sai dai su dukkan su gaba daya suna inkarin wannan idan an dangata aka ce ku ba mun fahimce ku ba ku yadda da shari'o'i ba gaban su ƙarya ake mana wallahi wallahi tallahi ƙarya ya za a yi musulmi ya ce kaza kuma haka suke eh, ya ce sa al'amarin shi ake da wuya sosai in kai magana zai yi rantsuwa kuma ya ce shi ba haka yake ba in ka matsa ma ya kuka kuma munafinci ne kawai tsabanta kuma haka yake an gane ku na'am alhamis ya taqiduna anna annallaha lam yakhluq al'alam mubashiran wato suna kudur cewa wai Allah bai halici duniya kai tsaye ba Allah zai halici duniya ba shi ya halici duniya kai tsaye ba misali bal kana zalika an tariq al aql al kulli sun ce wannan yana daga cikin al aql al kulli suna kiran shi al aql al awwal suka ce idan ka ce Allah shi ya halitta hmm. to ka wulakanta Allah kuma wanda ya wulakanta Allah ya kafirta ka ce wai Allah shi ya halicci dan adam ko ya halicci ka wulakanta Allah shi Allah kammalalle ne kammalallen sarki ne misali halittu kuma nakasassu ne ya za a yi kammalalle ya halicci nakasashe hmm? ya kamata tun da shi kammalalle ne to duk abin da zai halitta ya zama kammalalle in ka jingina ma Allah halittar dan adam ko halittar duniya duniya nakasashe ne halittar dan adam nakasashe ne duk wani halitta a duniya nakasashe ne to ba a jingina ma nakasashe ya kammalalle halittar nakasashe an gane wannan ko to Allah ta'ala in yana so ya yi halitta tun da shi kammalalle ne to sai ya wakilta al'aƙalul awal hankali shi hankali shi ke halittar mutane amma da umarnin shi Allah ne shi Allah ba zai halitta ba saboda shi Allah kammalalle ne shi tunda shi ma hankali na kasashe ne to amma kuma ya fi mu in ji su su suna bauta ma hankali ne tunda dai hankali ya fi mu to hankali shi zai halicci halittu shi kuma Allah shi ya halicci hankalin ba gane ba Allah shi ya halicci hankali shi kuma hankali ya halicce mu wa ya halicce ka zaka ce al-aqlul awwal wa iyazillah kaga wannan kai tsaye wani irin kafirci ne wanda gashi abi kora halitta ga Allah shi dai Allah shi ya halicci abu ɗaya ne kawai shine al-aqal shi kuma wannan hankalin shi ya halicci duniya ga baki daya na'am na'am الذي هو محلل لجميع jami'i الالهيه ولا wanda shi hankali shine mahalli ga dukkan sifofi na Allah Wasu yusammunahu al-hijab suna kiran wannan hankali al-hijab na'am wa qad halal aqal kulli fi insan huwa haqiqa al ya sauka ga mutum huwa shine annabi al-aqal din sai sauka ga annabi wa a'imma al-masturin kuma wannan aqal kulli ya sauka a jikin wato a'imma masturin allazina yakhlufunahu wanda suke mai gurbin annabi wanda suke zuwa bayan annabi fa muhammad huwa nadiq shi annabi muhammad shine al-aqalun nadiq wal ali bin abi talib huwa al-asas alladhi shi ali bin abi talib shine asas wanda yake fassara magana annabi in annabi yayi magana ba mai iya fahimtar abin da annabi ke nufi sai aliyu ana madinatul ilm wa aliyu babuha ni ne birnin ilimi aliyu shine kofarta aliyu shine babu madinatul ilm duk maganar manzo Allah gaba ɗaya zai tara sahabbai dubu ba wanda ya san abin da yake nufi sai Aliyu to me amfani tara su ne zai ce kawai ku je ku samu Aliyu kawai ni zan bai bayani yanzu ya muku shi kenan ba yanzu duk bayani a ce duk bayani da nake ba mai fahimta sai mutum daya a gani kaga wannan ana so a gina wani barna ne mai girman gaske to wannan hadisi ana madinatul ilm wa aliyu babu ha maudu inda ulama bai inganta ba da yan shiya suna yawan kafa hujja da shi cewa aliyu shine annabi shine birnin ilimi aliyu shine kofanta idan muka yi aiki da abin da zahirin hadisin ke nufi ba a fahimtar sakon manzon Allah sai ta hanyar ali sallallahu alaihi wasallam an gane wannan ko to da wannan kenan an koma zuwa ga ra'ayi na cewa wayannan aliyu da kuma a'imma su kadai ake karban addini daga gare su manzon Allah da ya tura irin su Mu'azu bin Jabal su tafi Yaman su yi da'awa kaga ya zai tura su alhali ba su da fahimta eh? ya tura sahabbai akwai sahabban da ya tutura ga ruwa zai zai da'awa da kawai da aliyu ne kawai zai rinda turawa ko irin su abdullahi bin mas'ud an tura su garuruwa zai zai da'awa to annabi ya ce aliyu ne kawai koma da aliyu ne kadai za a tura wa yanzu billah na'am tafsir karimawa bismillahir rahmanir rahim falamma tara'asa falamma fasala dalut ko a lokacin da dalut shine da tashi a lokacin da ya rabu da su falan ma tara aka fi yin a lokacin da ɗalut ya zama shugaba a kansu wajen nadawun kuma ya tara rundunansu wa rattabahum ya tsara su wa fasala bihim ila qitali aduwihim sai ya rarrabe da su zuwa ga yakan makiyansu na'am wa kana qad ra'a minhum min da'afil azaim ya kasance ya gani daga gare su raunin himma ya ga raunin himma a gare su wal himam diddai ma ya tabi ila tabi'in sabir min an-nakid wanda yake buƙatar rarrabe mai haƙuri daga ainihin annakil daga ainihin wanda ya nukuli wanda ya kangare yana so ya jaraba wane ne mai haƙuri wane ne bibiyayya sai ce wane ne wanda yake kangararre sai ce inna allaha mubtalikum bi naharin lalle Allah ya jarabe ku da wani rafi tamurruna alai wanda za ku ringa wucewa zuwa ga rafin waqata hajati ila lokacin bukatuwanku zuwa ga ruwa nan fa man shariba minhu fa laysa minni duk wanda ya sha daga cikin wannan ruwa baya tare da ni na'am ai la yatba'un ai ba zai bi ni ba anna zalika burhanun ala qillati sabri domin lalle wannan wani hujja ne akan karancin hakurinsa tunda kaga ya sha wannan ruwa wato wannan dalili ne akan karancin hakurinsa furu jur'i da kuma cikan ainihin wato jaz'ihi rakinsa wa man lam yat'amhu fa innahu minni duk wanda bai dandana wannan ruwa ba to lalle yana ciki ina tare da shi wa sabari saboda gaskiyan shi da kuma hakurin sa ana kiran ruwa da'am sai eh, in mutum ya rantsa ya ce wallahi ba zai ci abinci ba sai ya sha ruwa <laughs> shi ne wanda ce ruwa ma abinci ne shi za su rafi ce classes of food daga cikin classes of food akwai water shi ma food ne <laughs> illa man in kana da ba ka ci abinci sai ka sha ruwa kafara za ka yi kafara na'am na'am sai dai kai niyya cewa banda yawwa illa man iftarafa gurfatan biyadi sai dai wanda ya kwarfati wani kwarfata da hannunsa ya kwarfata ya kwarfato wani kwarfata da hannunsa kawai su ɗaya ɗan ba ya sha ba wai yayi ta sha yayi ta sha ba ai fa innahu masami fa innahu musamahun fiha musamahun fiha lalle shi an mai rangwame a cikin wannan kwarfata da yi guda ɗaya kawai falamma wasalu ila zalika nah a lokacin da suka sadu zuwa ga wannan rafin wa kanu mutaji ila alma ko sai kasance mabukata zuwa ga ruwa na'am sharibu kullu sharibu kulluhum min sai duka su gaba ɗaya suka sha wannan ruwa din illa qalilan minhum sun sha suka kunkwadi ruwan yanda suke so ba wai karfata ɗaya ba hmm. sai dai kaɗan daga cikin zine kawai ba su yi haka ba sabaru yashu lalle su yan kaɗan sun yi haƙuri ba su sha ba falamma jawaza huwal wallazina amanu ma'ahu a lokacin da ya ketare shi da shi da wanda suka yi imani tare da shi qalu ay annakilun sai wayannan masu garewan allazina sab au abaru ko kuma au allazina abaru hmm, ko kuma wayanda suka suka ketare wannan ruwa hmm. kace la da lana al-yawm bi jalut wa junud ba mu da iko yau wajen yakan jalu da kuma rundunansa ba za mu iya ba fa in kana fa in kana nakiluna humun nakilin in ya kasance alƙa'ilu in har masu maganan nan su ne kangararru ɗin wanda suka sha wannan ruwa ɗin Ba har za ƙaunin yubarriruna bihi na bihi yubarriruna bihi to wannan ya zama magana da suke so su kare kangarewansu su kare ainihin kangarewansu da cewa su ba su yaƙi ba an gane cewa ba su da iko wajen dimfarar ɗaluta da rundunansa wa in kana na hukun lazina abbaru ma ɗalut in masu wannan magana su ne wanda suka ƙetare ruwa tare da ɗalut fa innahu hasala ma'ahum nau'u istiaf to wani irin nau'i na rauni ga kan ya faru sun faru wani irin rauni walakin shaja'um ala sabat su wanda suka ƙetare nan shi ɗaluta ya shajja su akan tabbata sun ce su gaskiya ba za su iya dubarar ɗaluta ba da dandana sai shi kuma sai ya karfafa su akan su tabbata su iya dumfara makiya wato ma abota imani cikakke su suka shajja su zuwa ga tabbata da kuma imani inda suka ce kam min fi'atin qalila suka ce musu da yawa wato kungiya kadan galabat fi'atin kaseera takan rinjaye kungiya da yawa da izinin Allah Allah yana tare da masu hakuri aunihi da taimakonsa da kuma karfafa wannan ma'iya ce mai iya ce khasa nam da kuma sai suka tabbata wasabaru suka yi haƙuri likitali aduwihim suka yi haƙuri ga yakan makiyansu shine da rundunansa nam wa qatala daud jaluta hmm. sai annabi da ya yaki jalut wa hasala bi zalika sai wannan sai fatahi ya tabbata da wannan da nasara akan makiya wa atahu lahu sai Allah ya ba annabi dawud da mulki da hikima Shi ne ya ba shi annabta da ilimin muka masu amfani Allah ta'ala sai ya ba shi hikima da magana wanda yake daki daki hmm. eh. na'am <laughs> na'am بسم الله الرحمن الرحيم سورة الناس نعم قل أعوذ برب الناس سورة الناس مكية مكية tana da ayoyi nawa shida suratul nas ayoyin ta nawa shida shida an gane ku malamai sun ce ana gano surorin makka in maka gansu gaje wato ba su da tsawo an gane ba su da tsawo kuma galiban suna magana ne kan tauhidi eh, in kaga sura bai da tsawo yana da ayoyi ko kuma suran bai da tsawo kuma yana da ayoyin da ba su da tsawo sannan kuma yana magana kan tauhidi wannan alama ne cewa sura ne na makka an gane kul a'udhu bi rabbin nas huwa allahu ahad wal layli idha yaghsha wa shamsi duhaha an gane to duk irin wayannan surori irin wannan surori zaka ci su surori ne masu magana kan tauhidi Surori makka ne to wannan shi ma sura kul a'udhu bi rabbin nas wato yana magana kan tauhidi an ce kul ka ce musu ya rasulullah a'udhu bi rabbin nas ina neman tsari da ubangijin mutane malikin na wato mamallakin mutane ilahin na kuma abin bauta na mutane min sharrin waswasi khanna daga sharrin waswasi mai boyewa hmm. sharrin waswasi mai boyewa wane ne waswasi mai boyewa allazi yuwaswisu shine wanda yake sanya waswasi a cikin kirazan mutane a gane zai zo ya sanya ma waswasi a cikin kirji ya zo ta kunne zai tura maka sako sakon nan ya shiga kirji kai ko ba za ka sani ba za ka ɗauka cewa sakon naka ne tunaninka ne zai zo sai dan ba ka ganin shi zai zo kunnen ka sai dan gaya maka je ka yi zina irin ka bai dace ringa zama haka nan ba ko kuma je ka sha giya ko je ka yi kaza kai sai ka ɗauka sakon da kanka ne kai ka fahimci hakan alhali ba fahimtar ka bane ya cusa maka ra'ayi ne sai ya zuke hmm. shi dan yana cusa wa mutum ra'ayi sai mutum ya zuke an gane Shi ne wanda yake sanya wasu wasi a cikin kirazan mutane ba tare da mutane sun san shaidan ne ya sa musu ba suna ɗauka cewa kawai yin kansu ne min aljinnati na. wato ana samun irin wayannan daga cikin aljannu da mutane a gane ana samun masu a masu sanya wasi an gane shi dan adam zai zo ya sama shubha ne ko ya zo wato kirkiri ya kawata ma ƙarya ya sanya ma shubaha alhali ƙarya ne sai ya rikita ka shi ko shedan zai zo ya baka sako baka san ma sun shi baka sako ba wanne ya fi hadari shi dan adam zai fuskanci ga gaba da gaba ne ya cusa maka ra'ayinsa na bata kuma batan nan ya samu amsuwa a wajenka shi wannan ba za ka gan shi ba balle ka san shi ya sama wanne ne ba wanne ne ba shi na ɗan adam kaga ya zama kamar abokinka mutum ya zama kamar abokinka ya fi tasiri a gare ka fiye da wanda yake na nesa ɗan zai iya tura maka wani ra'ayi ka nemi shawara amma aboki in na jikinka ne za ga baka son sabo amma a hankali zai iya cuta ma ra'ayin sabon eh kaga shi wannan sura sura ne na neman tsari daga sharrin dan adam kenan dan adam yana da sharri an gane ku aljannu ma yana da sharri to wa'annan guda biyu dole ne mutum ya yi taka tsantsan da su shi yasa hatta shi dan adam ake cewa mutum shi da kanshi yake cewa wa'udhu billahi min shururi anfusina hmm. eh mu kanmu akwai sharri tare da mu ka nemi tsari daga sharrin kanka ma da kuma miyagun ayyukanka an gane ku kenan da wannan dan adam idan ya zo maka da abu ka tsaya ka ba abin tunani kafin ka fada cikin abin haka nan in ka ji zuciyanka ya baka wani abu kada ka yi saurin zartar da wannan abun sai ka yi tunani a mahaga na shari'a in ya dace da shari'a ka yi in bai dace baka wurgar an gane wani ku نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحديث الخامس والعشرون دبير عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي ذر أيضا an karɓo daga abizar kuma نعم أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا لله وسمتاني daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam sun ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na'am ya rasulullah ya ce ya rasulullah zahaba ahlul kufuri bil udur ma abuta wadata sun tafi da ladaddaki na'am yusalluna kama nusalli ya rasulullah me yasa muka ce sun tafi da ladaddaki suna yin sallah kamar yadda muke sallah ya rasulullah su muna kama sumu? sannan suna yin azumi kamar yadda muke yin azumi su yatasaddaquna bi fuduli amwalihim sannan suna yin sadaka da raran dukiyoyinsu ala laysa qad ja'ala Allahu lakum ma tusaddiqun ma tusaddiqun an gane ku hmm. aha suna yin sallah kamar yadda muke sallah sannan suna yin azumi kamar yadda muke azumi su masu kuɗi sannan kuma ƙarin ƙarawa suna yin sadaka da raran dukiyoyinsu an gane ku suna da raran dukiya an gane ku to sukan ɗauki wannan raran dukiya su yi sadaka da shi mu talakawa ba ma yi an gane talakawa ba sa sadaka sun ce masu kuɗi suna sadaka da raran dukiya su ma talakawa suna yin sadaka su ma ai eh. idan mai kuɗi ya bada dubu ɗari za su bada naira goma ba sun yi ba sun yi gwargwadon ikonsu to amma zahirin su sai nuna kamar talakawa kwata-kwata ba sa yin sadaka to abin da yake faruwa fintinkau ne ko fintinkau hmm. saboda mai kuɗi zai iya gina masallaci shi kadai amma munan an tara muna aka ce mu gina masallaci sai mun shekaru muna tara wannan kuɗin kafin masallaci ne. shi ko mai kuɗi zai zo ne kawai ya ce kawai a kira ma'aikata kawai a zuwa fara gini nan take in ya gada ma cikin sati ɗaya an gama gini an gano wannan amma mu din nan sai dai mu yi ta tarawa kullum ana magana jama'a assalamu alaikum kun ga har yanzu dai taimakon da ake nema har yanzu foundation aka yi dan Allah jama'a a dage sai fa an dage fa kaza kaza kaza kaza ana yi mutum yana so ya bayar yana kallon aljihun shi yana so ya bayar yana kallon aljuhun shi to su din nan kudin nan raran dukiyarsu ne wanda in suka cira ba za su ji komai ba jiya muke magana da wani bawan Allah yake cewa wani bawan Allah a custom sun kwace mai dukiya ya fi miliyan arba'in sai na ce shi kenan sun kasara shi ya ce ina ya ce zai ɗanci zafi amma ba abin da suka mai eh ka duba wannan fa an kwace wa mutum dukiya ya siyo gwanjo na miliyan arba'in an kwace amma na ce an kasara shi ya ce ina yace amma ya dan ji haushi amma ba abin da suka mai irin wannan misali yanzu masallaci nawa zai gina kaga zai gina masallatai yanzu dangote yanzu masallaci nawa zai gina bai ma san yayi ba kila ma in an saci dukiyar aka je aka yi wani abu bai ma san an saci wannan dukiyar ba kila ko akwai mai kuɗin da yake da gidaje bai ma san yawan gidajen ba saboda wadata ya mishi yawa to irin wayannan suna sadaka da raran dukiyansu mu kuma sadakan mu kaɗan ne wanda in ka dubi sadakan kamar ma ba a yi bane in ji su masu kuɗin an ji su talakawa inna bi kulli tasbihatin sadaqa to ya rasulullah wayannan mutane ya za mu yi mu kamo su to sai annabi to shikenan zan ba ku wani lakani wanda in kun yi aiki da shi za ku kamo wa za ku kawo masu kuɗi inna bi kulli tasbihatin sadaqa lalle ga kowane tasbihi akwai sadaka in ka ce subhanallah subhanallah subhanallah wato ka samu ladan wanda ya sadaka na'am wa kullu takbiratin sadaka sannan kowanne kafara sadaka ne shi ma na'am wa kullu tahmidatin sadaqa kowanne alhamdulillah hamdala kowanne alhamdulillah alhamdulillah sadaka ne mutum ya zauna kawai yana ta yin zikiri alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah cikin me guna nawa zai yi saka a wajen sunna ba a san ciki kaza ba ce wai zan yi zan yi zikiri ciki kaza cikin carbi kaza ba san da wannan ba shi yasa ba ba bukatar wannan carbin a gani kawai na zauna zan yi iya abin da zan iya kawai tashi sanya ma kaina iyaka in ce iyaka lallai sai kaza to bai da asali a cikin shari'a magabatan mu sun yi azkar manzo Allah yayi zikiri bai sun yi zikiri ba su yi kansu iyaka ba kawai ka zauna kai tayi kai tayi kai tayi in ya ishe ka tashi an gano wannan ko amma kamar akwai zikirin da shari'a ta yi wa iyaka wanda shari'a ta yi wa iyaka to kai ma sai kai mai sai ka iyaka kamar misali bayan sallah mai na sallan farilla akwai zikirin da ake na talatin da uku ko so duk kaga wannan in wayannan zikiri an musu iyaka to da an musu iyaka kai ma sai kai musu iyaka amma wanda shari'a ba ta yi iyaka babu wanda ya ce kai mata iyaka sanya iyaka ga abin da shari'a ba ta sanya ma iyaka ba bid'a ne dan wasu kai tambaya to idan ina so in yi zikiri cikin carbi kaza fa to ya za a yi ba za a riki carbi ba to magabatan mu sun yi zikiri ko ba su riki carbi ba kuma maganar cewa ai zan iya mantawa to waye ce wace ka iyaka ka yi iya abin da za ka iyaka tashi ina fatan gane wannan kaga da wannan an amsa tambayar masu ganin to in zan yi guda kaza ba ai in zan yi guda dubu biyu ba ko zan yi dubu uku ai wajen lissafi zan iya mantuwa to babu wanda ya ce wai dubu biyu za ka tsaya ko dubu kawai kai kai kai ta yi inda ka tsaya alhamdulillah an gane wannan haka magabatan mu suka rayu kuma haka ake so mu tabbata akan shi na'am na'am ya kawo bid'a eh ya kawo bid'a wa kullu tahlilatin sadaqa kuma kowace hailala sadaka ce na'am duk wani la ilaha illallah la ilaha illallah mutum ya zauna yana iya yi iyayensa shi ma ya samu ladan wanda ya sadaka wa amrun bil ma'ruf sadaqa umurni da kyakkyawan aiki sadaka ne ka umurci wani ya ringa zuwa majalisi karatu ka umurci wani ya ringa taimako da dukiyar da Allah ya bashi ka umurci wani ya ringa aiki da ilimin da Allah ya bashi da dai abin da ya kama da wannan ka umurce shi ya ringa zuwa masallaci yana sallan jam'i hmm. umurni da kyakkyawan aiki sadaka ne wani hayin an munkarin sadaka sannan hani game da munkari sadaka ne shi ma kaga mutum yana zina ka hana shi kaga mutum yana luwaɗi ka hana shi wani bawan Allah ke cewa wai a cikin tudun wajen nan wa'iyar billah Allah muke magana da shi ya ce zai iya lissafa mutane fiye da talatin daga nan daga nan tudun wada bin da bin sadawa inda wajen mu a ƙasar nan a yi ƙasa a yi nan wurin haka a yi nan haka ce wallahi zai iya lissafa mutane talatin da sunayensu Eh? tuni sai ya firgita ni a tudun wadannan daidai nan rukunin daidai rukunin nan alƙalawa zai iya lissafa mutane talatin yan luwaɗi ne kuma an san ka ko bala'i a kakai wannan zargin kuma malam zala ila bayana nan ya san su ya ce ba cewa ya yi bincike ba cewa ya yi bincike magana ka daban ya sani akwai magana na sani da magana na binciko na ƙwaƙwalo. yanzu duk abin da ka sani ne yanzu yana wucewa yanzu ga mashin na sani bincikowa ne akwai abin da dole sai ka sani babu lazumi tsakanin na sani da na binciko aibin wani taiwa ana duka wani ma to kaji an kaka ma ba iyaka ga wannan musiba ne musiba ne mai girman gaske sai na fasan gari Amma a iya lissafa mutane talatin yan luwaɗi a cikin bala'i ya yi bala'i an gano wannan to irin wannan kaga mutum yana aikata irin wannan barna na eh yana magana waya kurkuku wani ya dama akan koyo akan koyo luwadi eh, ba ma a prison ba akan koyo a makarantar islamiyya yanzu yanzu hakka makarantar islamiyya ba sai ka sa yaran ka ido a islamiyya ana koyon shaye-shaye a islamiyya ana koyon zina a zina ana koyon luwadi yanzu ba wai ka sa yaran ka a islamiyya hankalin ka ya kwanta ba don wani bawan Allah wani shi yana san shekara sun boko zai kai shi bodin ce a wannan zamanin za ka ɗauki ɗanka kashi gode in ka kana ma dai ɗin tare da ɗanka kana kulawa ya ka kare da tarbiyya balle ka ɗauki ɗaka kashi shi ka miƙa ma wasu yahudawa can wajen ina fatan gane wannan to saboda haka irin wannan a islamiyya kana iya samun yaro ya koyo muguwar mugun ɗabi'a kuma ya zo makaranta ya samu wasu yara ana samun wannan an taɓa kama wani yaro da kodin yana so yana so ya karanta da wasu yara shan wannan abu ɗan islamiyya saboda haka ɗan ma ya sauka ƙwarai da gaske ya yi nisa ke nan <laughs> saboda haka in ka ga ɗan uwanka na aikata wani mummunan abu sai ka hana shi wannan mummunan abu to ka samu ladan wanda ya sadaka wa fi budai ahadukum sadaka. game da jima'in ɗayan ku sadaka ne mutum ya taki iyalinsa ya samu lada alu ya rasulullah to abin ya ba sahabbai mamaki cewa idan ɗayan ku ya taki iyalinsa gashi ya take ta kuma ga lada hmm. kace ya rasulullah a yati ahaduna shahawata shin ɗayan mu zai je ma sha'awansa wa yakunu lahu fiha adam kuma ya zama to yana da lada mutum fa ya biya bukatar da ne ga biyan bukata kuma ga lada hm? kamar gara basan yayi yawa misali kamar yadda ake a Saudiya ka je karatu Saudiya kuma ana biyan ka albashi ka je karatu Saudiya kuma kana da albashi kana gama karatu ka je ka jajali kai ta kasuwanci kana ta tilawanka ka hm? Ga shi nan kana kasuwancinka ga kuma ilimi ɗimbin ilimi ka kwaso na ba gane ba wai bayan ka gama karatu kuma talauci zan kashe kamar misali eh ka irin wannan gara basan yayi yawa ga karatu kuma ga albashi ana biya ga abinci ana baka kyauta kana ci eh? shin ɗayan mu zai je wa sha'awansa kuma ya zama yana da lada gara basan yayi yawa ala ara'aytum law wada'aha fil haram sai annabi ke cewa to zan baku misali hmm. dan ku fahimci cewa wanda ya taki iyalinsa ya samu lada shin me za ku ce da ya sanya wannan wato sha'awansa a cikin haram akana alaihi wuzu shin yana da zunubi ko ba shi da shi in yazo yana sha'awan mace sai je yayi zina shin yana da zunubi ko ba shi da shi to sai sai baya son zinan sai yi aure dan ya kare kanshi daga wannan zinan to a nan wajen tambaya wani baya son zina ɗabi'an shi ne ba wai lada yake so ba a wajen Allah shi kawai yana ganin zina akwai kazanta ne ya za a yi wannan mata wannan ya shige ta wannan ya shige ta ni ma in zo in shiga ku fahimci wannan kazantan ya yi yawa shi ba dan ai eh, shi kawai yana kyaman ne irin mata irin wannan a bar kyama ce shi ba yana kyamanta dan wai zunubi ne. Hmm. kawai shi dai mutum ne mai kyankyani shi sanya ya fi sanya auren mace wacce shi ne kadai ya fara takanta kuma yana tare da ita ina ba san gane wannan zai samu lada shi ne wanzu ka ce ina mal amalu bin niyya wa ina mali kullum rin ma nawa ina ba san gane wannan kama akwai masu ganin fa yana da lada ka ce wannan akwai wani hadisi wata kufu sharraka anin na fa ina hu daga idan ba za ka amfanar da mutane ba to kaka cuce su shi ma sadaka ne an gani ba za ka amfani da kowa kaka cutar da kowa in kana zina da 'ya'yan mutane kana cutar da al'umma to sai ka nisanci zina ba ka ɗauka wai kana yin aikin lada bane amma kuma wato wannan abin da kai ka kame sharrinka daga mutane wanda ya kame sharri daga mutane shi ma zai samu ladan sadaka an gane wannan ko amma wanne ne ya fi lada a cikinsu shine wanda ya yi aure saboda rayar da sunna ya yi aure saboda ya samu lada kuma saboda ya haifi yara wanda za su zama to salafawa su zo su yi wa musulunci aiki to shi ma wannan kaza an gane shin me ka ce da ya sanya ta cikin halal shin yana da lada ko yana da zunubi ko ba shi da shi ya sanya ta cikin halal? haka nan in ya sanya sha'awar shi cikin halal to ya kasance yana da lada Musulun ne ya ruwaito wannan hadisi sannan za ka yi aure ka yi aure da niyyar rayar da sunna da kyakkyawan niyyar sai ga auren ya yi albarka insha Allah san kina yi kiyasi da aks kenan da kiyasul aks ana kiran wannan kiyasul aks in har mutumin da ya yi zunubi ya samu in har mutumin da ya zina ya samu zunubi to wanda ya aure ya samu me lada shi ne ma'ana na'am eh kai ɗari bai da yawa ɗari bai zai gagare ka lissafawa ba a gano wannan shi manzo Allah ba taɓa ruwan to tasbihin manzo Allah ko zikirin sa ya wuce ɗari ba ya wuce ai wannan ɗari ba za ka yi ɗari ba eh ok na shi bai iyakance ba ne a wata ruwa aksara min sabai saba'ina marra a wani waje ce mi'ata marra malamai sun ce na gani a cikin littafin asuba na bakar abu zan cewa wato zikirin manzo Allah bai wuce dari kaga mafi alkhairi mutum ya tsaya kan darin kawai shine in zai wannan yawa shine istighfar kai wuce dari na'am na'am umdatul la babul fidya bismillahir rahmanir rahim eh. Eh, babul fidya babun fansa nan fidiya na aikin hajji ake nufi ba hmm. idan mutum idan na idan mutum yana aikin hajji sai ya zo ya kashe wata dabba ko ya zo ya aski ya aski ya aski misali ko ya yanke kumba ko ya sa turare kaga anan wajen ya aikata wani abu wanda shari'a bata yarda da shi ba ko to wannan mutum zai bada fidiya an abdullahi bin ma'il qala jalastu an karbo daga abdullahi bin ma'il yace na zauna zuwa ga babban sahabi mai suna ka'ab bin ujra fa sa'altuhu an al-fidya sai na tambaye shi ka'ab din game da fidiya faƙala nazalat fiye kawo kaga su magabatanmu suna kusar da jahilci ta hanyar tambayar malaman sunna idan suna cikin jahilcin abu zai samu malami gogagge su tambaye shi kan matsala na'am na'am nazalat fiye khassa sai ka abin ya yace wannan aya ta sauka a gare ni a keɓance ta sauka a gare ni ni kadai a keɓance aka saukar da ayan domina na'am wahiya lakum amma amma kuma ta shafe ku a game ta shafi kowa da kowa wannan shine malamai suka gina wata ka'ida mai suna mai al'ibra bi umumin lafaz la bi khususin sabab kaga menene sababin saukan ayan an saukar da ayan ne ga ka'abu bin ujra lokacin da yayi wani rashin lafiya yayi rashin lafiya ga gashi ya tara suma kwarkwata na ta zuba a jikinsa kwarkwata kamar ruwa gashi nan aka hau shiga wannan Allah ga kwarkwata da kuma rashin lafiya to shine manzo Allah ya ce ban ban yi tsammani rashin lafiya ya kai tsanani gare ka haka ba gaskiya ciwon ya kai ma tsanani ka aske wannan gashi amma kana da akuya in ka aske ka bada fidiya shine sai ainihin wannan bawan Allah sai ya aski ya bada ainihin fidiya din an gane to kaga dalilin saukar da wannan aya an saukar da ita ga Ka'ab bin Ujra an gane fa fidiyatun min me min siyamin aw sadaqatin aw nusuk wa fidyatin min siyamin aw sadaqatin aw nusuk to wannan ayan an saukar da ita ne ga Ka'ab bin Ujra an gano wannan ko yace amma shi mun sai ce al-ibra bi umumin lafaz eh la bi kudu ka ku dauka cewa ayan ya ke banta gare ni ne kadai an saukar da ayan gare ni amma kuma ta shafi dukkan al'umma gaba daya an gane haka nan ayan nan na Khawla bintu Sa'alaba ayar zihari an saukar da ayar zihari ga khawla bintu sa'alaba lokacin da mijinta ya yi mata ainihin zihari an gane ko har ta zo ta samu annabi ce ya rasu lalla mazajenmu suna zalinta mu ba ya rasu lalla menene musulunci ya sanya game da irin wannan abu annabi ce ki yi haƙuri har sai Allah ya saukar da wahayi ta ce ya rasu lalla haka za mu yi ta haƙuri mazaje na cutar da mu suna yi mana zihari suna kaza suna kaza ce na ce ki yi hakuri har sai Allah ya saukar da wahayi game da wannan al'amari ya rasula in ba za ka yanke hukunci ba ni na kai ƙara wajen Allah Shi ne annabi ke cewa matar da ta kai ƙara na zuwa ga Allah in ya ganta ya ke wacce ta kai ƙara na zuwa wajen Allah Shi ne aka saukar da ayan nan qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma hakika Allah ya ji maganar wannan mata da take jayayya da kai game da mijinta kuma ta kai ƙara wajen Allah Allah yana jin tattaunawa ku muhawaran ku sai Allah ya nan take ba tana gama wannan magana Allah ya saukar da wahayi an gane wannan ko shi sa annabi an ce duk sanda ya ganta sai ya tsaya mm. saboda darajanta yi magana da ita an gane ku to kaga ita wannan aya an saukar da ita ga wannan mata amma kuma ya shafi duk matan duniya gaba ɗaya wanda aka yi wa zihari al-ibra bi umumin lafaz la bi khususi sabab na'am umiltu ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wal qamlu yatanasaru ala wajhi an dauke ni zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam alhali kwarkwata yana ta malala a fuskana. na kwarkwata na ta zubowa daga fuskana saboda yawan shi kaga yanzu ba ma maganin kwarkwatan ma ya bace ko ne ya shola an gace wannan mata tana da kwarkwata hatta almajirai da ce za ga kawai yaro ya zauna ana ta fasa mai kwarkwata pus pus ya wuce in mata suna kitso za ga tana ana kitso ana fasa kwarkwata idan kin yi wasa in kin zauna kusa da ita sai ki dauka ke ma na eh ko maza suna dauka amma yanzu cikin iko Allah ya aka yi aka yi kwarkwata ya bace kaman karanta dama kaman karanta ya kuɗa zan har yanzu matan suna dan wannan kaman ciwon kujirta ne yan shi ma yanzu ya gudu da ba ya ga kuturwa unguwan amma yanzu na da suke sun bace sai dai mutanen da sai dai salaf din su wannan kauci amma yanzu babu su yanzu an gane da ciwon zanzana za ga mutum mai zanzana to yanzu suke yanzu babu su misali akwai ciwuka wanda a hankali a hankali suna taɓa cewa, eh to shi yasa nan gaban ana maganar kwarkwata ma wani sai ce baba wai kwarkwata? kwarkwata wallahi ran muna maganar giya a cikin wadannan wani yaro ke tambaya na wani makaranta ta abu misali eh wai mai giya shi wala bai ɓaganin ceto ce to gara maka gan shi amma ga da lokacin da muke yara ne ga gida ga gida kana ga gidan kunan ga gidan burkutu wanda ga ana zuwa ana shan giya a yi ana ta kiɗa, ana kaza har dare har irin ƙarfe biyun dare karfe uku dare Ka ga mutum ka ga wani mahaifi ne na wani ana ya jin kunya zai zauna kawai ana kiɗa gaban shi yana shan giya ko ana caca ga sunan amma yanzu ga duka gaba ɗaya yanzu ka nemi gidan giya a tudun wada ka rasa ko gidan karuwai ka rasa har yaro yana tambaya wai menene giya kaga wannan alkhairi ne sosai eh yanzu da giya da kuma abin da ya shafi bori yanzu ba kowa zaka ba labarin bori ya sani ba a tudun wada da yaron da ta so yanzu aka haife shi da san bori ba amma da gidajen bori nawa ne a tudun wada suna da yawa amma hankali suna ta gudu sun yi hayi hayi ma ta koransu suna ta ƙara nisa sai ƙara guduwa suke sai wuraren da ke da ƙarancin addini na ake ganin su bori in addini ya riga ya zo guduwa suke tunda harka ne na aljannu shi kuma aljannu bai sanya ga ana yawan karatun qur'ani kuma ana ana yawan wa'azi sai ya bace na'am fa qala ma kuntu ura waja'a balaga bika ma ara sai annabi ya ce ban kasance ina tsammani ura din ai azunnu hmm. ban kasance ina tsammani cewa wannan ciwo ya kai gaya gare kamar yadda nake gani ba ban san wannan ciwo ya kai tsanani gare kamar yadda nake gani ba ashe ciwon nan ya kai gaya haka na ji labari ya ce baka da lafiya ai eh, ban san ciwon ya kai haka ba aw ma kuntu ural jahda balaga bika ma ara sai ce ko ban kasance ina tsammani tsanani ya kai gaya gare kamar yadda nake gani ba a tajidu sha shin kana da akuyan da zaka iya yankawa a aske ma gashin nan saboda kwarkwasa in kana da akuya ka bayan sai a aske ma gashin ka shine fidiya na qultu la sai ce gaskiya ya rasu ban da akuya qala fa sum salasata ayyam sai annabi ya ce to kai azumin kwana uku aw at'im sittata masaki ko ka ciyar da miskinai shidda li kulli miskinin nisfa sa kowane miskini sa'i rabin sa'i wanda yafi sauki a cikin nan ka ba da akuya ko ka ciyar da miskinai shidda ko kai azumi kwana uku mm. kaga an kawo shi da au au litakhyir ka zaba in ma ka yi azumin kwana uku ko kuma ka ciyar da miskinai shida ga kowane miskini rabin sa'i ko kuma ka bada akuya an gano wannan ai akuya yanzu karanci zai yi nawa dubu shida ka samu yar akuya haka ba ba sai rago ba Ina ce sha jinsi ne ya shafi har rago kaga mutum ba shi da kuɗin da zai sayi ainihin rago ya sayi ɗan tinkiya ko ya sayi busuru ya bayar su sha amma kuɗin shi ya fi eh? ko ko ƙauye ne ba zai je kauye ka rako ba ya duka ya fi shi da miskinan shi da nan eh shi ne mutum eh, wato mutum ya zaɓi duwanda zai zaɓa ne kawai ba tartib ba shi ayan me ce fafidiyatun haka sai ce min siyamin aw sadaqatin aw nusuk kaga sai fara kawo azumi sai ce ko kuma sadaka ko kuma ibada ibada na mai yanka sai kawo ibada ma kamar ne karshe amma annabi cewa shin kana da akuya sai annabi ya dan kamar ya fifita akuya in baka da akuya to kai azumi in baka da kudin yin azumi to ka ciyar da miskinai kowane miskini a bashi rabin sa'i a bashi na biyu kenan fa ne rabin sa'i a ba talakawa na masu cikin masu daɗi eh? na shi shaɗin bai da adadin mutanen da za ba a shi bai da adadi kawai a dai bayan da za su ji daɗi kawai ko mutane biyar ka samu karaba mu naman ka za su ma za su kuma addu'a sai a daɗe a sa yanzu ga sun daga firij, an sa a ko da ki talaka na fridge eh <laughs> wafi ruwaya na ba zan iya dan misali na jina da dan bukata dan taba misali taba mai shi a shi fidiyar azza duk fidiya irin wannan kai baka ci hadaya shine mutum ke ci hadaya kamar layya ne amma fidiya shi za ka bayar ne na'am na'am wa fi riwayatin a cikin wata riwaya fa amarahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an da ima farqan baina sai manzo sallallahu alaihi wasallam sai ya umurce shi ya ciyar da wani wasu katan bawo katan bawo tsakanin miskinai shidda tunda mudinabi nawa kenan zai zama mudinabi goma sha biyu a zai zama bawo ne babba ya ciyar da wani katan baho ya ciyar da wato miskinai shida au yuhudiya sha ko kuma ya ba da hadaya na akuya hadaya na yana nufin fidiya au ya suma ta ayyamu ko ya yi azumin kwana uku kamar ya fi sauki ko azumin ya fi <laughs> ya ya na'am eh, bulugul maram na'am bulugul maram بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الحبة والعمرة والركبة باب شوتا da kuma umra da rukuba umra shine ce na baka wannan gida ka zauna tsawon rayuwanka shine umra na baka wannan gida ka zauna tsawon rayuwanka shi kuma rukuba da ni da kai duk wanda ya riga mutuwa ya mallaki gidan wani in ni na rasuwa kafin kai ka mallaki gidana in kai ka riga rasuwa kafin ni in mallaki gidanka an gani to wannan shine rukuba ya halatta a musulunci ko bai halatta ba za mu ci an nu'man bin bashir radiyallahu anhu an karbo daga nu'man bin bashir Allah ya kara musu yadda anna abahu atabihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lalle baban shi ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam qala inni nahaltu ibni hada wa irin wayannan sunaye shin musulunci ne ke sanya musu wannan sunaye Numan bin Bashir Bashir Abubakar Umar Usman duk musulunci ya sa musu hmm? akwai sunan musulunci eh? akwai suna wanda suna ne na musulunci abdullahi tun kafin musulunci kafin musulunci wani abdullahi ce, tun a jahiliya abdullahi baban manzo Allah kafin a annabi ya zama manzo Eh? abdullahi bin ubay bin salul duk wayannan sunaye daga gani tun kafin zuwa musulunci suke da shi wanne ne sunan musulunci idan mutum ya musulunta a ce to bari a sama suna na musulunci eh? shi dan sahabbai haka misali da Khalid bin Walid kana san sunan Khalid sunan Khalid yana nan tun kafin ya musulunta kamar abdallah misali dan duk wayannan sahabbai sun musulunta ne kuma suka zo da sunayensu kamar abdullahi misali kuma sunan muhammad yana nan tuka ba ya zama manzo na su ma iyayen suka samu sunayen na kawai wannan kawai sunan da tun da dai an samu wannan mutumin ya nuna wani gwarzantaka kuma sha'awar shi sai ka sa sunan shi an gani sunan akwai sunayen da musulunci ya yi magaran bawul to irin su sai mu ce ba sunan musulunci ba ne, ko sunayen da musulunci ya zo ya tarar an sa su kuma ya tabbatar da su yadda suke to yanzu idan sunan mutum makel sai shi kace to ka musulunta kai kalmar shahada yanzu da kake so ce ina son a alimin sunana makel yaya zamu yi da shi makel zo kai mana limanci daga ka bi shi zai ce alkur'an ba bishi kaga mafi alkhairi ka sa sunaye istilahat na musulunci nan rumus din da aka san cewa sun yi wa musulunci aiki gara ka sa sunayen su daga bar sunan ku na da haka ma Hausawa da a ce dan a ah, iro kaga iro da Ibrahim ne misali irin talle Eh? tanko mudi asalin wannan daga maguzanci ne har yanzu maguzawa suna sa wannan sunaye za ga ba ma sai zai gashi sai zai gashi sunan shi ya ce talle akwai ko tanko ba irin tanko ba ne eh, irin a ce bala ko a ce ladi ko kaza za ga maguzawa suna sanyawa to wani zai dauka cewa musulmi ne wannan suna ne na yare amma suna irin wannan na musulunci din nan to babu wani suna sai dai kawai ka sa wannan suna dan a san kana da alaka da musulmi ana jin Michael ko ana jin John to kowa zai kyamace ka Sheikh John ko dadin ji babu ko da ka sa suna wanda yake mai kyau wanda musulunci ke goyon bayan shi misali wanda abin nan yanzu akwai wani shahararren malami a nan mai suna Bilal Phillips doktor ne shi ya yi karatu a Saudiya Bilal Phillips malami ne na sunna kuma yana yana da'awa an gane wannan da akwai koyi na sunna kuma baka suka ce ka ce kafiri bane shi an fahimta na'am to so da kaga Nu'man bin Bashir lalle baban Nu'man din ya zo da shi wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa qala inni nahaltu bani hadha gulaman yace lalle na ba wannan danawa na bashi wani bawa nahaltu ibni hadha gulam wannan gulam din asalin shi yaro ne amma a cikin istilahi na larabawa sukan yi amfani da gulam suna nufin wato sawa hakika urfiya wannan urfinsu wannan hakika dai urfiya na ba dana wannan wani bawa kanali wani bawa nawa a cikin kamar ci kana da yaya goma sai ɗaya kawai sai kawai sai ka bashi kyautan bawa ko kana da yara goma sai ka ba ɗaya kyautan mota ka ka sami wani lafiyayyen fito ka bashi sauran yaran kuma ba baka ba su ba ya halatta فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace a kullu waladika nahaltahu misla hada shin dukkan ƴaƴanka ka ba su kyauta misalin wannan ka ba dukkan ƴaƴanka wannan kyauta ko kuma shi kadai ka ba qala la yace gaskiya shi kadai na ba ba duka yara na ba ba qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam farji' sai manzon sallallahu alaihi wasallam yace ka dawo da shi ka dawo da kyautan kyautan bai yi ba lafazin a cikin wani lafazi ban talaka abi ila nabi sallallahu alaihi sai babana ya tafi zuwa ga manzo sallallahu alaihi shi da hu domin ya shaidar da shi akan sadaka na cewa ya bani kaga kyauta nan anan ya halatta a kira kyauta da suna sadaka eh? ya faƙala a fa'alta haza bi waladika kullihim sai annabi ya ce shin ka aikata wannan da yaranka dukkan su ko kuma da shi wannan kawai ka aikata shi Nu'man din na'am qala la yace a'a ban aikata ga duka ba qala ittaqullah ce ku ji tsoron Allah dukan ku wa adilu baina auladikum ku yi adalci tsakanin ƴaƴanku na'am kai ka zo ka ba wannan ɗa kyauta kuma ka hana wannan faraja abi sai babana ya dawo farar da tilka sadaqa sai ya mayar da wannan sadaka din ya mayar da wannan kyauta din kenan ana iya mayar da hannun kyauta ana iya kyauta kuma a ce an fasa amma akwai dalili ko irin wannan abin ya faru in an yi kyautar da bai dace da yadda ake yi ba za a iya janyewa amma kyauta in ya dace da shari'a ba a janyewa sai ta hanyoyi guda biyu sai ta hanyoyi hanya ɗaya kawai Shi ne mahaifi na iya baka kyauta ya kwace mahaifinka ya baka kyauta abu kai sauri kai amfani da shi in baka yi sauri kayan ban da shi bai ga yana sha'awa zai ce wane kawo motar nan da na baka daga nan kuma ka lashe kenan mota bai baka na murna in ka dawo an jima ce kawo motar nan ina takardun ba ni ba ni makullin je ka nan ya karbi ko baka da dama kai jayayyar da shi wa alaikum salam zai iya wacewa a shi kam abin da ya shafi kuma misali kaman shi kyautan da kai wa ɗanka a gane in an ce in dai ɗan na son kyautan ya tabbata in an baka in baka fijo ka yi sauri ka siyar ka siya honda ko ka siya wani mota ka canza ba wannan ba ne amma in ka bar shi a yanda yake shi kenan ko ka siyar da shi ka sai gida yawa ka yi sauri ka canza shi mutum na burjewa ko da ta riga ta tafi kenan eh shi kenan an gano wannan Shi ne sai babana sai ya koma sai ya tunkuɗa wannan sadaka ɗin an fasa wa ruwaya riwayatin muslim a cikin wata ruwaya ta muslim Na na fa ashhid ala hadha bayli fa ashhid gairi ala hmm. ka shaidar da wani na akan wannan ka shaidar da wani na manzo Allah ya ce ni ban yarda da in yi shaida akan zalunci ba ka shaidar da wani na to malikiya sun ja layi a nan wajen fa ashhid ala hadha gairi ka shaidar da wani na akan wannan ta ce to da wannan ya nuna ba haramun bane yin kyautar tunda annabi ya ce shi dai ba zai yi ba amma a shaidar da waninsa kenan ka shaidar da wani ba shi kenan ba mun gane wannan ko su suka ce kawai makaruhi ne amma kyautar yayi su malikiya to amma annabi ya kira shi ya ce ni ba na shaida akan zalunci ya za yi makaruhi kuma a ce zalunci saka wannan istinbadi yana da rauni sai maliki ya kace ce idan uba ya bada kyauta ga ɗan shi wannan kyauta ya yi ya ware ɗa kawai ya hana sauran kyauta ya yi ma'alkaraha saboda wannan daidai wannan fa ashhid ala hadha ghairi ka shaidar da wani na akan wannan to masa annabi ce ni ba na shaida akan zalunci kenan wannan wanda zai goyi bayan ka wannan azzalimi ne zai goyi baya shi wannan gairi azzalimi ne shi in har kai da ka zama shaida ka zama azzalimi ka a zalunci sauran yara na sun makala sannan zai ce a yasurruka an ya kunu laka filbir sawa'an shin zai faranta maka rai an ya kunu sawa'an laka filbir zamanto daidai a gare ka wajen da'a zai faranta ma rai yaran zamanto daidai gare ka wajen da'a ala bala in ka zo ka bada da mota ga wannan ka bada gida duk sauran ka hana su kana so zama daidai wajen yin biyayya a gare ka zai yiwu haka ga yaran suna kinka ba ta kaunan ka saboda mai ka ware wani yaro musamman ma in in daki ne daban-daban ma a ce daki ne daban-daban kai haka ai shikenan ka rusa gidanka ka yi kanka kisan mummuke ba za ka san illa ba sai nan gaba wato yaran sun yi arziki ka talauci ba kowane yaro zai ce zai taimake ka ba zai ce ai babana lokacin da yake yaro ya wala ni sai je wajen wancan wanda yake ba ya taimake shi ni dai kwabo na ba zai ciwo ba kan baba saboda ni ya azabtar da ni amma in dan yayi haka ya kyauta yayi haram an gane dan babanka da kake yaro bai dauki nauyin ka ba sai ka zo ka ce to in ka girma wato kai ma za ka rama to kai ma ka aikata irin haramcin da babanka ya aikata yau abin da babanka ya aikata ka bar shi da Allah shi amma mafi alkhairi inda zai yi mahaifinka ne ka yafe masa Hmm. sannan kai masa alkhairi kai ma zaka ga sakamakon wannan alkhairi hal jaza'ul ihsan illa al ihsan ala bala da haka shin zai faranta ma rai zaman to daidai gare ka wajen da'a sai ce a kwarai da gaske a ko sai ce a'a ba zai wato zai faranta mu rai zan so a ce duk yara na duk suna mun biyayya iri daya ala fala to in haka ne kada ka yi wannan abu hmm. kada ka yi wannan kyauta din to yanzu ya zai yi kyauta ga 'ya'yana yanzu idan babban ɗaya taso yana buƙatar mota zan iya bashi sauran ba taso ba sauran jarirai ne shi wannan ya kai shekaran da yake buƙatar mota ya kai shekaran da yake buƙatar waya shi zan iya bashi sauran in jira sauran in sun girma su ma in basu ko kowanne sai an ware mai nashi kaga wanda yake nan lokacin shi sai a bashi idan wancan shi ma ya taso sai a mai irin wannan wancan ya taso shi ma a mai irin wannan idan babu na ta yi bai da kuɗin da zai yi wannan irin kyauta na gaba ɗaya a ai zai bayar nan gaba duka kuma gashi ana wani za ka kowanne ya taso sai ya bashi in gida ne zai ba kowa daga baya ya ba wannan mota sai talauci daga baya misali ya kaga shi kenan ba yin kanshi bane wani abu ne wanda ya bujiro amma shi aniyarsa idan wannan ya taso shi ma zai bashi in wancan ya taso shi ma zai bashi na me kashe bala mamar eh su ajala mata a'a ba za su ma suna bukata wajen kyauta in za a bayar malamai sun ce daidai ake bayarwa da namiji da mace wajen kyauta in ka ba wannan mota wanda kudin shi ya kai miliyan ɗaya shi ma za ka ba wancan mace haka ne ba bambanci ba za ka ce za a kyale mata wasu ma mutane ne a yi. yawa abin da yake iyawa su ma gaba da shi yanzu sai sai da kuna zuwa muku wanda da kun zuwa wancan lokaci ne ina ba ku zo wancan lokacin ba aka Allah ya kaddara zuwa hakuri a misali yanzu manzo sallallahu alaihi wasallam waliman da manzo Allah ya yi ga matayensa daban-daban ne lokacin da yake da wadata yayi walima mai tsada daga baya kuma da akwai wuce aura an yi ne kawai da dabino da waina aka dan shimfiɗa fata haka aka zo da dabino da waina kai raba mutane shi ne waliman da annabi yayi kaga kuma sadakin da ya ba wannan ba shi zai ba wancan ba

ka san mata suna iya komawa gidan mijinsu kuma sai shi namijin kuma yana nan yana ana ɗaukar nauyin shi su maza sun fi daɗewa wajen baban zai fiye da mata yau maza ba eh. ba zalunci ba ne su ma lokacin da ne za mu su hidima daidai da a baba na yi baba na yi mana mata cewa amma baba na ɗaukar nauyinsa ya nema mashi aiki ko kuma ya dai mai wani abu dai wanda za ka yi yau yawa kowa ya abin da ya dace da shi na? a Eh, akwai inda mazan ke fanshewa ai shi musulunci za ga wani lokaci sai a ce mace ai kamar an ce a ɗauki nauyin mace a ciyar da ita ko ba su da miji ko shekarar ta nawa ne za a dinga ɗaukar nauyin ta amma kuma namiji yana kai shekara sha takwas an dakatar da ba dole ba ne kana yi cewa yanzu ka balaga je ka nema abinci ka mace kuma baka da ikon ke ka rabu da ita sai ta yi aure ta zauna gidan mijinta wato ana samun balance in aka taba a nan wajen aka tauye nan can sai a cika yana kan uwa ita uwa tana yin alkhairi ne kawai tana tana kyautatawa ne kamar su mata sun fi tsada ne wajen yanayin ɗaukar nauyin su na irin wani abin da kake nufi kai za a sai ma jallabiya kai sallah da ita za a sai mata dan abin da ta ɗari biyu yanayin kuɗin da ake kashe mata wajen kwalliya ya fi naka kai kuma akwai inda za a kashe ma kudi ya fi nata in kyauta ne ba amma in infaki ne ga, wani daban-daban ne ai duk to ai saboda adalci in misalin da ya fahimci matar ta mama tana yi ma wannan fiye da wannan zai musu maganar a yi suruka an yi kunu laka firbiri sawa din nan ai shi za a duba ita ma wasu na so su yi mata biyayya ne tana son haka da abun nan a sai ka gaya musu ka ce kawai yanzu zan sako competition gasa duk wacce ta yi kaza zan ba ta kaza sai kai masa kyauta ta hanyar haka amma yanzu ki min wanki ta ce ba za a yi to duk wacce ta min wanki zan ba ta kaza sai sauran ka zo tala ta yi sai ka ta mata kaga ka san dalili komai ka sa wani alama wanda za a gane dalilin da yasa kake yi a gani in baka sa ba to zalunci za a ce kana yi duk wanda ya na daya zan bashi kaza sai ta yi na daya ka bata duk wanda yake zuwa makaranta baya fashi zan bashi kaza ba mai cewa kai zalunci ka je makaranta ba na ce makaranta ba ka nace kana zuwa kullum ne kwanan ka nawa kai fashi to zan baka ba shi ma zai fahimta sai ba su dukan su zan su su su Thank you. shi ne to yin sayan mota ne ma san ce na kan mota shi ne ba eh. Eh, sai faɗa daidai da kuɗin da aka wancan ne a inda zai so shi zai ce to dukan kuma na mota kuma kuna so mota ya ce yana so kuma duk mai zama bai zai ba shi ba